yau muna ashirin da biyu ne ga watan rabi'in al'awwal hijira dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da bakwai ga watan goma shekara dubu biyu da ashirin da uku kamar yadda aka sani muna ɗaya ne ga watan muna watan rabi'in al'awwal ne yanzu wanda wasu za ka ji suna cewa watan maulidi a cikin watannin da musulunci ya sani a shekarun annabi ashirin da uku na da'awa ya koma ga Allah da shekarun khalifofi shiryayyu babu wani a cikinsu da wasan da wani wata da sunansa watan maulidi a'a abin da za ku dinga cewa shine watan da aka kirkiri bid'ar maulidi ko watan da ake yin maulidi so yana gyara ma 'yan uwa wanda suke cewa bid'a shine abin da annabi bai ba kamar yadda wani ya faɗa wannan ba haka abin yake ba a bid'a abin da ba shi da asali a ƙur'ani da sunna ta hanyar annabi bai yi ba bai kuma ce a yi ba sannan ba a yi a gaban shi ya tabbatar da abin a matsayin addini ba dama akwai abin da annabi bai yi ba amma ya ce a yi wanda a wajen malamai ƙaulu ya fi ƙarfi a wajen annabi sama da alfi'ilu domin yakan iya yin aiki amma aikin ya zama khususiyarsa ce sannan akwai abin da za a yi a gaban manzan Allah ya tabbatar da wannan abin ainihin wato addini ne da haka da abin da manzan Allah bai yi ba bai kuma ce a yi ba sannan ba a yi a gaban shi ya tabbatar da shi a matsayin addini ba wayannan ƙurun ɗin guda uku suka kare ba su san shi a matsayin addini ba kamar yadda al'imam maliku yake cewa abin da bai zama addini ba a wancan lokacin ba zai taɓa zama addini ba zuwa ƙarshe hadisi ya tabbata cikin musnad na al-imam ahmad al-imam ahmad ya rasu hijira 241 hadisi na 21870 ko da 97 hadisin abi waqidin laisi annabi yana faɗa ko shi wannan sahabin yana ba da labari cewa annahum kharaju an makkata sun fita daga makka ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama tare da manzon Allah ila hunainin zuwa hunaini qala sai ya ce wa kana da kuffari sidratun na inda da suka zo wucewa sai ga wasu kafare suna da wata magarya da suke ainihin wato lizimtatta da bauta wa yu'alliquna biha aslihatahum suna rataye kayan yakin su da har ma ana ce wannan magarin zata anwaɗi wato magaryar da ake yin rataye-rataye kayan yaƙi don neman samun sa'a wannan sahabin ya ce famaran na bisidratin khazra azima sai muka wuce ta wajen wata magariya katuwa ƙala sai ya ce mai ruwaya fa sai muka ce ya rasulullahi ya manzan Allah ija Allah na zata anwadi to tunda sabon musulunta ne sai ya ce mu ma ka sanya mana bishiya wacce za mu dinga rataye kayan mu a jiki ya zamanto muna neman sa'a da ita idan za mu tafi yaƙi faƙala sai Manza Allah ya ce ƙultun wallazi nafsi biyadihi kama ƙalat banu isra'ila da musa manzan Allah ya ce musu na rantse da Allah kun faɗa irin abinda da isra'ila suka faɗawa annabi musa Allah ya ba da labarin mutanen annabi Musa cewa wasu na bi bani Isra'ila bahara bani Isra'ila sun tsallake ceku. ku duba ku gani an biyo su za a kashe su Allah subhanahu wa ta'ala ya ce annabi Musa yadda daki teku da sandarsa yadda kite ku san tekun ta dare suka shiga ciki hanya ɗaya su suka tsallake da suka shigo bayan Allah ya daskarar da ruwan sai aka rufe ruwan su aka hana su wucewa idan makiyinka ya biyo ka yana neman ya kashe ka sai Allah ya sa ka tsallake idan yana nan to ka san cewa to ta yi ba mamaki zai koma ya je ya sake sabon shirin da bai yi ba a farko amma idan makiyinka ya biyo ka sai Allah ya taimake ka bayan kai ka tsallake kuma ka samu tabbacin ya halaka ka gaba ka da sauran matsala ko to mutanen da aka yi wannan a gaban su ya kamata a ce sun fi kowa sanin girman Allah bayan da aka yi wannan fa sai suka tsallake kogin fa atau ala qaumin sai suka samu wasu mutane ya akufuna ala asnamin lahu sun lizimci wani gunki da bauta ƙalu sai suka ce ya Musa da Allah na ilahan kamalahum aliha sanya mana abin bauta kamar yadda waɗannan suke da abun bauta ƙala sai annabi Musa ya ce musu ta ji Haluna, ku mutane ne jahilai sai ce inna ha'ula mutabbarun ma hum fihi wa'annan halaka ne abin da suke cikin su wa batilun ma kanu ya'malun sannan abin da suke bauta banna ne sai ce qala sai annabi Musa ya ce musu a gairar lahi abugikum ilahan yanzu wani Allah zan nemi ku bauta ba bawan wa huwa faddalakum alal alamin shi Allah nan shi ya fifita ku akan talakai to lokacin da waɗannan sababbin musulunta suka faɗa haka sai manzon Allah ya ce musu na rantse da Allah kun faɗi irin abin da banu Isra'ila suka faɗa wa annabi Musa to daga nan ne sai manzon Allah ya ce innaha as-sunan sai ya ce wallahi wannan hanya ce sai ya ce la tarkabunna sunana man kana qablakum sunnatan sunnatan wallahi sai kun ba hanyar wanda suke gabaninku gaba gaba hanya hanya hadisin da ya zo cikin Tirmizi hadisi na 2641 wanda ya kawo shi babu maja ja a fiftiraqil umma hadisin da yake magana ya kawo shi babin da ke magana akan rabuwar al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin Amr dan As annabi cewa ya atiyanna ala ummati wallahi sai ya zo ma al'ummata ma ata ala bani isra'ila irin abin da izo wa bani isra'ila hadduwan na'al bin na'al kaman takalmi kafar dama da kafar hagu yanzu takalmi kafar dama da kafar hagu suna da bambanci ba su da bambanci mai manzan Allah yake nufin da cewa su ya zo musu kaman takalmi dama da kafar hagu duk irin shirman da kaga ana yi cikin addinin yahudu ko addinin kiristanci wallahi sai an samu wanda sun ɗauko shi sun shigo cikin addinin musulunci da shi har manzon Allah ya ce hatta in kana minhum man ata ummuhu alaniya idan an samu cikin waɗancan mutanen Yahudu da Nasara wani yana zuwa da ya kwanta da mamashi akan hanya ya sadu da ita annabi ce la kana fi ummati man yasna'u zalika wallahi cikin al'umma ta sai an samu wanda bai wannan haka duk abin da wa'ancan suka yi da sunan addini jira sai kaga wani ya ji ya ɗauko shi ya shigo mana muwa da sunan addini in buga ganga ne a can jira sai ka gani in tsalle ne a can jira zaka ga wani sai ya shigo da sunan addinin musulunci sai ya ce wa inna bani isra'ila iftarqat ta ko ta rabu ala sintaini wa sab'ina milla gida saba'in da biyu wa taftariqu ummati ala salatin wa sab'ina milla manzo Allah ya ce al'ummata za ta kasu gida saba'in da uku. sai ce kullu hafin nari illa millatan wahida duka tana wuta sai kwaya ɗaya. qalu saka ce wa man hiya rasulullahi ta suwaye qala sai manzon Allah ya ce ma ana alaihi al-yawma wa abinda ni nake kai yau ni da ɗalibaina to duk wanda zai zo maka da addini a duniya sashi a wannan ma'aunin abin annabi yana kan shi da ɗaliban manzan Allah alar ra'as wal aini in ba sa kai watsan mai da kayan shi bai da alaka da addinin da Allah ya aiko annabi da ainihin wato shi so kafin mu tafi a yana da kyau dan sassaka wasu abubuwa a dan ji tukunna kamar yadda muka saba yi na wato falalolin wasu ainihin wato abubuwa kamar yadda aka saba yi saboda kwana biyu shi wancan mutumin na jos ba mu ɗan haukansa ba amma bari mu ɗan tafi kan wasu odiyon akwai wani in lokaci ya bayar zan saka za ku ainihin wato ji abin da yake cewa bari mu saurari wannan bari mu saurari wannan mu ji me yake cewa a ɗanyen haƙuri muku cikin abin da Allah ya bani ku ji cikin abin da Allah ya bani ku ji sosai inna maqamana inda lafil fil akhirah zai faɗi falala shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu bari ku ji shehu tijani zai faɗi matsayin in tijani ba aqulu lakum to ina faɗa muku cikin abin da Allah ya bani ku ji cikin abin da Allah ya bani ku ji sosai inna maƙamana inda lahifil akhirati maƙaminmu a wajen Allah a lahira maƙaminmu a wajen Allah a lahira la ya silu adam min al'auliyai ba wanda Allah ya bashi irin wannan wala ya ƙaribu ba wanda ma ya kusance shi min sagirin wala min kabiri ko daga cikin ƙananan waliyi ko daga cikin manyan waliyi wa jami'a jami'al auliyai dukkan auliyau min asari sahaba daga tun daga zamanin sahabai ila na suri har zuwa ranar tashin kiyama laisa fihi man yasilu maqamana ba wanda Allah ya bashi daman da zai samu irin wannan kyauta da Allah ya bamu wala ya qaribu ko kusan ko ya kusance shi libudi maramihi saboda Allah ya nisantar da abun. an jami'il quli daga dukkan mai hankali ba zai iya riska ba wasu ubati maslaki da wuyan shiga an akabir fuhuli daga gwaraza manyan manyan fahalu wala ma lakum zalika ce ban fada muku wannan ba hatta sami minhu ta hakika sai da na ji a bakin manzala manzala ne ya gaya mu to kaga faɗan wannan irin kalaman shine wanda ake ake cewa an tsorata am, kuma babu dalilin jin tsoron faɗa saboda magana ce wanda ta fito daga hadarar manzala hadarar manzala sallallahu alaihi wasallam babu wasa cikinta babu yaudara babu wasa to kun ji duk maganganun da yake daga halaran manzon Allah suka fito cewa matsayin su 'yan tijjaniya a lahira ba wani mahaluki da isa ya kai wannan wato matsayi din. Babu wargi, mu kuma mun yadda itikadinmu da imanin Shehu Tijjani yana ganin Annabi Muhammadu. Kun ji ko? Itikadinsu da imaninsu Shehu Tijjani yana ganin manzon Allah. Sannan ganin annabin nan fa bai fada alaka da hadisin marra ani filmana. Ba shi bane. idan ba haka ba a tijjaniya ai ba inda za a ce ga abin da in an karanta su goma sha biyu duk inda kake manzo Allah zai zo gurin ga sai a ce sai a jira in kayan mafarki ka gan shi idan shine ma'anar hadisin ba wannan ba ne mu ci gaba ba ya ga annabi Muhammadu ba a yana gani yawa yana ganin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam walaysa li ahad min rijali babu wanda Allah ya bashi wannan dama an yi da hulu kafata ashabil jannata bi ghairi hisabin a shigar da kafata asabi aljanna bigayar hisabin a wala iqabin ko ba hisabi ba ikabi walau amilu mina zunubi ma amilu ko da sun aikata abin da suka aikata na daga zunubi balagu min masi ma balagu ko da sun aikata na daga sabo abin da suka aikata illa ana wahadi sai ni kadai Allah ya bani wannan wa wara zalika bayan wannan mimma zakara li fihim abinda aka ambata mun a kansu wadda manahu sallallahu alaihi wasallama aka aka mun ramanan an bani amrullahi li zikrahu al'amari ne wanda bai halatta an faɗe shi ba wala yura wala yurafu ba za a gani ba ba za a sani illa fil akhirati sai lahira wannan mushkilan wannan mas'alan abinda su wanda suke magana cewa ai in mutum ya faɗa haka to ai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo ai shi ma bai ce ai aiki ne ma'aikata ne ɗariƙa ma'aikata ne ɗariƙa ma'aikata ne kuma ma'aikatan nan kowa da irin shugabansa a ma'aikatan ma'aikatan kuɗi daban kai da yana da kwamishina yana da minista ministan kuɗi akwai gwamnan kuɗi akwai dukkan tarkacen abubuwan da yake ciki a mai ma'aikata ne da ministan kuɗi da ministan mai suna daga cikin wanda ake ji da su a duniya duk duniya saboda irin arzikin da ke tare da su wannan ya fi wannan ko wannan ya fi wannan gwargwadon yadda kake ne gwargwadon buɗuwanka ne gwargwadon yadda aka ajiye maka ne to idan mutum ya zo kaman a cikin wannan aka ce a cikin alamajiransa duk sun zamo yantattu walaisa Allah bi mustankirin babu abun mamaki a wajen Allah menene yasa shin kowa ne ya iya zama almajirin shautu jani? domin zama almajirin shautu jani yana da ƙawa'idu eh yana da ƙawa'idu ƙa'idodin nan in ka zauna ka Allah ya sa ka zamo ka zamo shi yasa da ka ji dewa malamai suna cewa Allah ya sa mu mutu a cikin almajiran shautu jani. eh saboda in ka ƙaryata shautu janin, abin da aka faɗa domin duk abin da ya faɗa ya ce wallahi tallahi a wani gurin yana cewa wallahi tallahi duk abin da ko jina ce, manzo Allah ya gaya ba. yanzu idan duk abin da Shehu Tijjani ya faɗa manzon Allah ne ke faɗa mu kaga fa duk abin da ke cikin jawahirul ma'ani maganar manzon Allah ce wanda duk bai yadda da jawahirul ma'ani ba kaman bai yadda da hadisan manzon Allah bane duk kuma wanda ya karyata manzon Allah ba sai an faɗa muku ba kun san matsayinsa to bari mu ci gaba da ji ku ji abin da yake faɗa sai da ya rantsi ya ce wallahi tallahi kullu ma qultu lakum qasamitu min rasulillahi kullu ma qultu lakum duk abin da Shehu Tuddani ya faɗa wa mutane wallahi bai faɗa ba sai da ya ji daga manzon Allah hmm? suna kafa hujja da a yi ku zabu alaika za a yi maka ƙarya Eh, sai ya ce eh, za a iya man ƙarya sai ce idan samitum anni shi an fadiluhu bi mizanin shi wannan magana na farko ba ta cikin jiwa hidil ma'ani sannan akwai bambanci tsakanin samitum anni da kuma samitum minni suna da bambanci in kun kaji abu an faɗa a kaina ba ba an ba na faɗa ba suna da bambanci amma bari mu wuce ya ƙara eh. kun ji wannan shine na farko to bari tafi kan abin da nake so in tafi a kansa wanda zan fara ba da misali mutane su gani waɗannan ababen da ake jinginawa a ce suna da alaƙa da annabi sallallahu alaihi wasallama bari mu saka wannan mutane su gani ku ji dan Allah la ilaha illallahu, sai ce hafi babbe manzan Allah tsakaninku da Allah wannan abin zai dace da addinin da annabi ya zo da shi ko daga kiristanci aka shigo mana da shi musulunci amma ba ku tsaya dan Allah ku duba da kyau ku ga wannan abu shin tsakanin mu da Allah wannan abun? zai dace da addinin manzon Allah ko daga kiristanci aka shigo mana da wannan da sunan addinin manzon Allah bari ku بعدي منزل الله لا إله إلا الله حبي بعدي منزل الله لا إله إلا الله حبي بعدي منزل الله لا إله إلا الله حبي بعدي منزل الله لا الله حبي بعدي ana kiran la ilaha illallahu happy Allah Allah sai fa an ce la ilaha illallah sannan sai a ce hafi birthday manzon Allah sannan dan Allah wannan ɗabi'ar da irin wannan shigar da wannan hay'ar ta yi kama da addinin mu ko kishiyar addinin mu ce a tsaya dan Allah a duba wannan lamari da kyau a tsaya a dube shi da kyau bani magani

wannan ya san ba al'adar bahaushe ba ce a nan yankin a gurin aure a ganka kana yanka kek ballantana da sunan addini kuma ballantana ma da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma bari ku gan shi zuwa ƙarshe Happy birthday Rasulallah Happy birthday Rasulallah Happy birthday Rasulallah Happy birthday Happy birthday Happy birthday Rasulallah Happy birthday Happy birthday Happy birthday Rasulallah Happy birthday Happy birthday Happy birthday Rasulallah Alhamdulillah. Alhamdulillah.

Senin tsakanin sa ka san shi Muhammadu Ahmadu wallahi hadin bidami mun fardun kake da كلا وما أبن شيء أي والله كذا سليم مثل سيدنا رسول الله آرام كلا بيان سلم فاطمة الزهراء هر چیز کو ٹکٹ نہیں لے پا جلی شریف تاؤس تاؤس na ji ana ce masa jikan jinin fatima zahara'u ta ban sani ba wannan din shi ma ko ahalul baiti ne wallahu a'lam amma dai ba sai an faɗa maka ba cewa kamar yadda wani ya rubuta wannan ya ce kawai suke yi da sunan san annabi annabi bai da alaka da ita ko ta kusa ko ta nesa wallahi to kuma wannan hayaniyar ne in baka shige ta ba to kai makiyin annabi ne wannan misali na ɗaya kenan bari mu tafi misali na biyu daga cikin misalan da za mu bayar akan wannan matsalar ko wani abu muhimmi da na so in fara da shi amma dai ba ku bari mu tafi misali na biyu ku gani shewa ciyar da babu shehu wannan ba taimacewa gidan da babu shehu wannan ba taimacewa aure cikin gidan ni kan galla ban tayawa zaki cikin dawa in na gan shi ban tsayawa rage mi ta kira gauzi gauzi yan kaga muna kira Allah ku dibiyar da suke fito da yan mata suna sa su suna rawa a kan titi da sunan zagayen maulidi zan ɗauko wannan ɗariƙa zan saka in lokaci ya baya daga ƙarshe wanda ina ganin shi kan shi ya faɗi shi aka fara zagayen maulidi da yadda aka yi abin ya zai ce a gurinsa ya ce maulidi yana nan amma dai zagayen nan da ya shigo haramun ne to ba mu san yaushe za a raba maulidin da wannan zagayen wanda zai iya komawa halittun da su wa'incan ma wa'inda suka ci ya halatta yanzu dan Allah ka duba da kyau a gani. haka ne yake yi masoyi ga Ahmadu dan albarkaci ciwon ciki faɗe shi yana kashewa ciyar da babu shehu wannan ba taimacewa gidan da babu shehu wannan ba taimacewa aure cikin gidan ni kan jallaban tayawa zaki cikin dawa in na gan ku manta karantar da mata ake yi babu abin da mutanen nan ba su faɗa ba suka ce maganganu ne na banza amma gashi nan kana kallon sun fito da matan kan titi suna sa su rawa wannan misali ne daga cikin misalai da muke bayarwa wannan misali na farko kenan misali na biyu daga ciki bari mu ga wannan

kun ga misali na biyu bari mu tafi misali na uku daga cikin misalan da za mu bayar Hey! duba don Allah ku gani yanzu wannan yanzu wannan abun wannan kazantar ita za a fito a yi sannan a jingina wa annabi a ce annabi yana da alaka da ita wannan sai da ai akwai wannan ku duba ku gani za ku ga hoton inyas nan a jikin rigunansu wannan kazantar ita ake fitowa a yada wa duniya a ce annabi yana da alaka da ita da wannan ne za a nuna wa annabi kauna da wannan ne za a karantar da duniya cewa wai ana son manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bari bari mu ci gaba da ji ku gani to wannan misali ne bari mu tafi na gaba ku gani wannan ba wai na wannan kawai na ɗan ɗibo ne kaɗan daga ciki na wannan watan wani magani wannan fadi yana cikin ababen da ake yi ba a irin waɗannan munasabobin da sunan son manzon Allah bari mu tafi gaba ta gaba na gaba bayan wannan wannan ina ba da misali ne a gurgure akwai inda nake so in je Bani mu saka wannan magani subhanallah kowa ya bi sai mun Allah subhanallah na Allah ka buwa ya ba ta mukarka kai ka wa haske wanda ya shi a gudunka, ko ina kai je sai ka ji ana manzan Allah gani duk wannan fa yana daga cikin ababen da ake yin su a munasaba da sunan san manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka ce baka yadda ba ba daidai ba ne wannan abun a ce maka kai ɗinnan kuma makiyin manzan Allah ne haka za su faɗa a ce maka kai ɗin nan maƙiyin yanzu da Allah duk wannan hayaniyar wannan sharholi sai a ce kuma annabi yana da alaka da ita to kai da gani ka san cewa wani bakon abu ne aka shigo mana musulunci da shi da sunan musulunci akwai wanda na gani na zagaki maganin abin da ya shafi abin nan ɗinsa yadda shi ma yanka kek amma bari mu tafi kan bayanan shi wannan bawan Allah da yake shehin tijjaniya ne ku ji bayanansa ya haramta maulidin kewaye na katsina binassin aya da nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba ni na ce ba kun ya ce maulidin kewaye da aka yi a katsina wataƙila yana fatawa a inda yake ne a bama a katsina ba to wayannan samarin da wayannan yan matan ku faɗa min in aka ce wannan kewayen da ake yi Ayi yi ɗinki a zagaye gari an daina shi da sunan maulidi yaushe su kuma za su yadda da maulidin a irin sigar da ake yin sama a da shi ibrahim in ya sarrafiyallahu anhu shugaban ka in ka dan ga ne shugaba na ni dan ga shi ya hidi cikin wannan littafin shi nan riyal tafsir lil qur'anil karim al hamis ka duba da aikin hajji arafa da taro na ziyara imam Hussein Karbala wani Allah ya saukai ya ce a yi wani ya yi darja aikin hajji arfa shi ya shi arfa karuwa ake ko raguwa ake in raguwa ake kuma san raguwa ake to kina Allah bai daidaita ba duk duniya ba tare da ake kama Karbala mutum miliyan arba'in da biyar su haɗu ka'aba mutane nawa ke haɗu wajen wajen arfa bana mutum miliyan nawa ne ko miliyan uku ba su kai ba ta zo ta da maza to kaga bil munasaba a wajen taron maulidi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 Wa'alala Ibrahim Fiddausi na kaminin majiyata, ala masu lalacewa, Sayyidina Muhammadin Fati, wa'ugurin kwalkwawa, tafi da nasir nasarar haƙƙi, min haƙƙi wa hadi. Ila siro wafi kanunsa kuma wala'adai haƙƙa ga dare, yawanki dari na azumi musulman, Rabi kar a bi duk zai taimaka. Wa Alhamdulillahi Rabi alhamdulilayhi. Ƴan uwa Musulmi na kowanne bangare Musulmi ko wani ɗaya na a ki da inda ka yarda da da Allah ɗaya ne. annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dan aikin allah gare ka shine khatimul anbiya wal mursalina an ah, kaida da azumi kaida da sallah kaida da zakka wannan arkanul islam din guda biyar wanda idan babu su addini zai zama to duk wanda ya yarda da su ko da dan tijjaniya ne ko dan kadiriya ne ko dan shi'a ne ko dan qur'aniyun ne ko dan menene ma assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh dalilin wannan bayani Allah ya san mun yi bayanai kamar guda biyu game da abin da ya shafi mauludi to kuma daga sannan bai mu niyyar mu ƙara ban yi niyyar ƙara wani bayani ba to amma yan uwa tijjanawa musamman tijjanawa sun matsa da bayanai da maganganu da wayoyi daga jihohi tun daga cikin garin katsina zuwa jihohi daban-daban har wajen ƙasa ma wasu man sun yi mani wasu abu sun bugu wasu su ce ba a son mauludi wasu su ce dama makiyan annabi ne mun gaji kiyayya annabi akwai ma wanda ya rubuta a facebook ya ce ai uban shi ya biyo wajen kin annabi shi fa wannan faɗar tijjaniya ne ba. abin da ya shigo maulidin irin wannan zagayen da cakuɗuwar maza da mata shi yake maganar su gyara to amma bai tsira ba sai da aka ce ba shi ba ƙiyayyar annaba ga datta'i daga ubansa amma ku tsaya ku ji za ku ji kuma ku gane duk wanda zai ce ga gyara a cikinsu wala sai san mai shari sun ce ba wahabi ne bari ku ji wasu su ce yan izala ne suka ɗauki nauyin yin wannan abin kun ji na rantse da Allah ban taba ganin shi ba ban san shi ba in ba kwanan nan ba amma ka za su ce da ka ce a gyara sai ce ai yan izala ne suka ɗauki nauyin ka ba wahabi to Allah shi ya sani daɗin abin wata ko shi Allah shi ke hukunci kuma duk yanda kai in yanzu zan bada fatawa in ce lallai ina son duk duniya yanzu iskan nan mai kada a gwada mana mutum ɗaya wanda ya sallah asuba wanda yake da tabbacin Allah ya ansa na tabbatar da babu shi mutum ɗaya wanda ya sallah asuban nan da muka yi da ta wuce eh, amma yana da tabbacin Allah ya ansa komin isa shiga Allah bai isa ya tabbatar da haka ba saboda wanda zai tabbatar da wannan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma ya riga ya intikali ila rahmatullah to inda ya zamto babu wani mutum mai biyan lada babu mai hidi to in haka ne ba kun gani yana faɗa ba wani mutum a duk duniya yau da ya sallar asuba yake da tabbas an karba to ba wani wanda yake da tabbas an karba ya wanda zai zo kuma ya ci ya baka aljanna ko da ka gan shi dan aljanna ne kuma ka yadda babu wani abin da zai damu mutum shi ibrahim na hidi a cikin littafin na nashi wayar rasail yana cewa ka yi haƙuri kan in kai da gaskiya ko da a ce mutane sun fahimta ko ba su fahimta ba kai ka sauke na to game da maganar maulidi da aka yi Allah ya san magana maulidin kewaye da muka yi abinda na ce Allah ta'ala ya haramta maulidin kewaye na katsina binassin aya da nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba ni na ce ba shi Ibrahim in ya anha anhu shugaban ka in ka dan dariga ne shugaba na ni dan dariga shi ya hidisi wannan littafin gashi nan fi riyalit tafsir lil qur'anil karim aljizul hamis ka duba irin wannan ɗab'ai in ka tashi ka buɗo ayar ƙur'ani wadda ke magana cikin suratul ahzab ka dubo inda Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhan nabi kulli azwajika ya manzo Allah kai din matanka awwalan shin ce bayan wace wa banatika kai ma yanka mata wani sa ilmumi ne sauran matan mu'minai yudinina alaihinna min jalabi bin sanin ga kasa kasa ga mayafinsu abin da suka yafa shi ne shaba ya ce jam'u jilbabin ne shi jalabi bin jam'u jilbabin ne wayal mula'atu allati tashtamilu bi hal mar'atu abin lullubi ne wanda mace ke lullube kanta da shi ayyarihina yarihina suna lulluba shi ba abu ha sashen ta al wajen ga da kai su sha rabi ga huska in suka sa rabi shi ne shi bayan ce kharajna li lihajatin in sun yi ta za su biya wata bukata illa ainan wahida da su ba ido guda buɗe dan suna ganin gaban su shine shi ya ce idan baka yarda da tafsirin shi bai ce to qala sallallahu alaihi wasallam dan Allah ya ce wanda ya hi ka ya hi shi wanda shi ma shi yake bi yace sinfani min ahlin nari kala biyu na mata ba yan wutan na maza da mata yan wuta ne ma ra'aytu ma manzo Allah ce ni ban gan su ba da bayan haka rijalu mazaje ne ya daribuna na suna bugun mutane da siyadin da bulala isla azabatul bakari kamar kamar bindin saniya wani sabon da wasu matan kasiyata su sun sa kaya ariyatan zantar suke halakar halakaku ne muminatan abokan halaka suke nema la da kullun jannati ba su shiga aljanna wala shin mariya ba su jin ƙarshen aljanna warihul jannati a ƙarshen aljanna shin mu ana sha kashi na min masirati nisfi wa mi hamsa sanata shi ibrahim ana hadisi ce ba shi yace ana samun kanshin aljanna ta hiyayi da ita ce wani noma inda rabbika alfi sanatin min mata Ni ne ɗaya shine shekara ɗari biyar ta lahira kwana ɗaya shine shekara dubu sannan ake samun ƙanshin aljanna to su wannan manzon Allah ya ce mata masu hita irin haka ba su samun wannan ƙanshin abin da shi bayan ke hidi ba ma sai hita wajen ibada ba hita ma haka nan to ina ga hita ce ibada kare ce innahu mara a tilkan nisa sallallahu alaihi wasallam bai ga wannan matan bin shi bayan tafsirin shi yace ana allazi ra'aytuhunna in za shi ba yace ni na gansu to akalla wannan lamba ta uku fashe ba mai ƙara sakowa ƙasa ya ce ana abi hurarta ya ce abi hurera an karɓi ruwan shi ƙala ya ce ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce fani min ahalin nari lam arahuma qaumun ruwayar musahihu muslim kenan ma hum siyadun karna bil baqari yadarbuna bi hannasa wani sa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun muminatun ru'usun ka asnimatil bukhti al ma'ilati la hulun jannata wala jinna riha wa inna riha hala yujadu min masirati kaza wa kaza sahihu muslim zaka duba kitabul libasi wa zinati babun nisa'il kasiya til ariya til mamilati hadisi na dubu uku da dari tara da saba'in da ɗaya idan ka ga saɓanin haka to ka zargi fi tafsiri ba ibrahim ya ba uban shi ya ba da ake cewa ai uban shi kaza uban shi kaza ga wanda ya hidi litan shi ibrahim ne in ya sababi lauru jawahirar rasail to kun ji shi wannan faɗan tijjaniya ne kuma bari ku ji zai kawo asalinsa a tijjaniya amma saboda kawai ya ce wannan cakudar da ake yi da zagaye da abin da ya gana wa irinsa aka tsina na maulidi ya ce haramun ne da nassin qur'ani da hadisin manzon Allah shine wasu suka zo suka mai karerai suka ce ba ma shi ba hatta ubansa ya gaji kin annabi amma za ku ji waye uban nasa jawahirar rasa'il sunan shi duk dan dariƙa ya san sha wanda bayan dan dariƙa ba rasaloli ne shi ibrahim a cikin maulidi bayan ya yi bayanin maulidi ga matsayin shiga ga ibadodi ga komi da komai a cikin shi ibrahim ke cewa amma fa wa amalul mauludi nastanbiduhu min al-ayatil karima aikin yin maulidi shi ibrahim ya ce muna istinbadi abinda malamai ke cin istinbadi ko da ba zan maku bayanin istinbadi ba amma da yake da yawa ake magana masu yadda su je su bincika in sun san istinbadi amma ka san istinbadi ba aya qur'ani bane ba hadisi bane ba ijma'i bane ba kiyasi bane bai cikin hanyoyin da aka ce a anshi addini eh, dama a musulunci akwai al'adillatu al-muttafaqu alaiha a wajen malami akwai al'adillatu al-muktalafu alaiha to shi istinbati bai ma cikin al'adillatu al-muktalafu alaiha qur'ani da sunna da ijma'i da qiyasi inna sune al'adillatu al-muttafaqu alaiha bainal ulama dalilan da aka haɗu akan su tsakanin malamai to qiyasi wannan istinbati bai ma ciki shi istinbati shine ka fitar da wani hukunci da ka gano ƙarƙashin wata aya ko hadisi to yana iya zama daidai yana iya zama kuskure bari mu ci gaba da jin shi mu ji me yake amma shari'a ta yarda da shi istin baɗin shi za a yi cewa muna ismail shi kullum na ƙunshi alaika min animal ina muna bayan rasul ma nisa bi tafi fo adak sai ce wa na hannu in ji ibrahim na ƙunsu na hannu na ƙunsu an ba a nabi na lisa bitan lahu ƙulu bana alal imani bihi wani ma ja a na bihi li'anna na na arifu ya kiman annan lah azzamahu ma lam ya azzin bihi adam min khalqihi wal anbiya wal masarina wani malaikati to ka ji dalilin yin maulidi kenan in ji shi ibrahim kaga wannan ba aya bace ba hadisi bane istinbadi ne abu na biyu shi ibrahim ya dawo in ka ci gaba da biyawa zaka ji shi ibrahim ya ce wahtara allah ta'ala ta'azimahu ta'aliman lana fa bi ta'zimihi ya ce ta addini dini girman manzo Allah sallallahu alaihi an girmama addini shi duk wanda ya girmama annabi bai girmama addini ba to kuma bai girmama annabi sallallahu alaihi wasallam wa zalika yaqtari imtisalal awamiri wacce na bin nawahi shi ba ya ce abinda ake nihi da san annabi da bin annabi nisantai miyagun ayyuka da tabbatar da abin da shari'a ta ce kun ji abin da wannan ya fassara ma'anar san annabi kuma yace shi ibrahim ya faɗa shine idan annabi ya ce ka yi abu ka in ya ce ka bari ka bari amma bari mu ɗan dawo da shi kaɗan mutane su ji bi ta'azimihi ya ce ta adini dini girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an girman addini shi duk wanda ya girman annabi bai girman addini ba to kawai bai girman annabi sallallahu alaihi wasallam wa dalika ya katari imtisalal awamiri wacce na bin nawahi shi ba ya ce abinda ake nihi da san annabi da bin annabi san tai miyagun ayyuka da tabbatar da abin da shari'a ta ce abin da ya karanto a cikin jawahirul rasail abin da shehu ibrahim in ya faɗa shine ma'anar son manzon Allah istinabun nawahi wato wamtisalil awamir in annabi ya ce ka bar abu ka bari in ya ce ka yi ka yi wannan ka wannan karatun na nan wa jizi na biyu na jahil rasaili shahi na goma sha hudu da shahi na goma sha biyar daga nan in ka taso sai ka zo shi ibrahim ya ƙara bayani don ya hito maka abin hili hili idan ya zo cikin risala ta hudu wadda ya gabatar da ita ce ta hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da ɗari uku da tamanin da uku da hudu bayan shekara hudu yin wacan shi ibrahim ya ce wa haza kulluhu dukkan abubuwan da ya hidu na maganar maulidi da istin baɗin da aka yace bishar da an ya kuna amalin mauludi haliyan minal bida'i maulidi ya dan babu bida'a ciki wal karati babu abin da shari'a ba da so wal muharramati babu abin da ke haram allati tunafi da awata sahibin ihtifali nabiyyal huda sallallahu adda'i ila Allah bi iznihi wanda take ruguza kora abin da manzo Allah sallallahu alaihi yake kiran mu akan shi to duk abin da bai ya saba ma wannan hadisin da shi Ibrahim ya kawo ya saba ma ayan nan da ya kawo shi Ibrahim ya ce wannan sharadi ne cikin mai ya babu shi yace to fa amalul mawlid ala hadha al manhaji amalun min amalil khairi ya yace in aka yi shi babu bid'a babu haramun babu abin da shari'a ba ta so to aikin alkhairi ne in ka aikin alkhairi ne yace waf'alul khaira la'allakum tuflihun to wannan a cikin ah, jawahir rasail ne shi kuma shayi na 21 shi kuma in ka duba risala ita kuma ta hudu kamar yadda muka yi idan ka aji wannan ma akwai malam nasu a ah, mudir shi ya yi littahi al-mufidu lil khadid wal murshid lil khudaba'i wal murshidina shi man nasiru ima dan gidan abokin su mana dan gidan shi nasiru shehu shi adam batsari wanda ke limamin kofar mata shi ma ya yi magana kan abin da ya shahi wannan magana maulidin da muke da ya kawo da miliyar ibn taimiyya da ya ce a maulidi komi da komi ya kawo amma shi ma a ƙarshe sai ya ce sai ya yi magana ya ce wa ila diyari wa da diyari muhabbati sallallahu alaihi wasallam mai dina ƙara san manzo Allah wa ihtiramihi ma lam yamna shar'u zalika bin nass sarih uddu shar'a ta hana abu ba cikin maulidi in shi ma nasar cikin hudu ba shi ta cikin wannan da littafin yace in shar'a ta hana ka li annana لم annana lam najid yawman anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi zalika min sinani min sinani سنان saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi ba mu samu haka ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya an ya yi horo kan cewa abin da bai zo cikin shari'a ba a yi shi saboda haka ko cikin maudi za ka yi da yana soyayya manzon Allah sai kayi abin ya zama wanda shari'a ba ta hana ba to wannan a magana kenan ta duka magana shi Ibrahim abin da shi ma nasu da ya kawo kenan to ana magana a ce ai shi maulidin kewaye inda ba Allah aka nawa ba da yanzu taron ya wace yanzu gashi mutum kaza suka fara mutanen da suka fara kewayen maulidi har yanzu akwai sauransu da yawa a farkon wanda ya fara kawo fikiran maulidi tunanin maulidi ya rasu baba bishir tela shi bishir alkasim shi ya fara zuwa da fikira yake hidin malam iyali suna zanne su biyu kadai ya ce da cikin irin wannan wata ya ce da kau zai yi da mun haɗu mun kewaya cin gari muna ya malam ce mashi aikau da malam iyalai ce mai aikau wannan tsarin yayi amma mu kwalliya dan ka aita nan bara muke yi malam iyalai ya rubuta takardu ya aika gidan liman ya aika ma malam hamisu dogo ya aika ma su baba alhaji iliya ya aika ma su baba alhaji haro ya kamata mutum ya ce baba alhaji iliya ko ba komi a kanan mm, abokin mahaifin mutum ne ya ta a shi da darajatawa da girmamawa ya aika mashi a baba alhaji haro duk ya aika masu suka haɗu suka fara wannan akwai malam sila darma aika masu akwai mai malam ibrahim wani na darma shi ma ɗin ya aika masu suka hito su suka haɗu suka fara kewayen maulidin nan shekarar da aka fara kewayen maulidi na farko sannan ɗan uwan shi malam wayan shi baba sigiri yana shaga mu banda shi aka fara maulidin farko amma shekara mai zuwa da yabo malam ɗin shi ya mai bayani gashi gashi ce eh, ya ji kuma ya sa abin hannu ya ce lallai ya yi kuma suka ci gaba da yi kun ji zagayen maulidi ya fara kun ji zagayen maulidi ya fara ko da suke bayan la'asar ke haduwa su dawo nan su addu'a kowa je magarba gida aka yi yawa yanzu suna haduwa masallacin juma'a sallar magarba a yi addu'a a ta gida daga baya wani dalili yasa shi kamin ma ta su tuwa liman Allah cikin shi rama shi ba malam shawara ya bazuwa da ya bazuwa daga baya aka zo aka shigo da wannan wannan abubuwa da shari'a ba ta so saboda haka har shari'a ta shi abubuwan da shari'a ba ta so ba an ce maulidi haram bane abin da aka ce a gyara masu maganganu wajen hudubobi yanzu waɗanda suke ganin maulidin ma a gurin su ya halatta to suna ganin fa an fa shigo da wasu abubuwa da sun saba ma shari'a a maulidin to yanzu wajen cewa a gyara abinda ma suke ganin cewa an shigo da shi na ɓanna a cire yanzu shine abin ya zama matsalar da su ma ana jifan su da miyagun magana ko fili hudu ba ko wani abu suna cewa kaza kaza masu farauta a imani ne ku dinga kawo aya ko hadisi ko irin wannan hujjojin ba da kanku kadai za ku dinga kawo ku ba addini baya da ra'ayi addini ya da ra'ayi addini hujja ake so duk cikin maganan babu magana ta babu magana wani magana ce ta gabanin mu alqur'ani hadisi tafsirin shi ibrahim ya bayanai shi saboda haka abinda muke so muke so mutane su gane cewa maulidi ba haramun ba ne maulidin kewaye ba mu ci haramun ba ne amma a tsaftace shi a hidda duk abin da Allah bai so ciki a hidda shi to wannan kuma ko sama da ƙasa za ta haɗe muna da yayin da aka shigo da abin da Allah da annabi ba sa so cikin lamari haba sai an faɗa maka cewa wannan abin ba addini ba ne haramun ne so bari mu ji sa wannan magana in aka hidda shi ya zama maulidi mai kyau ko mun shiga ko ba mu shiga ba in ba a hidda shi ba in duk duniya za a haɗa ana yi haramun ne kada mutane ku ruɗu da yawan mutane da aikin hajji arafa da taro na ziyara imam Hussein Karbala wani Allah ya saukai ya ce a yi wani ya daraja aikin hajji arfa shi ya hici arfa karuwa ake ko raguwa ake in raguwa ake Kuma san raguwa ake to kina Allah da ya daidaita ba duk duniya ba taron da ake kama Karbala mutum miliyan arba'in da biyar su haɗu ka'aba mutane nawa ke haɗu wajen arafa, arfa bana mutum miliyan nawa ne ko miliyan uku ba su kai ba na an lokacin da miliyan goma sha suka haɗu to baya suka ci ko aikin ne Allah bai yarda da shi ba bala wani ya zo ya ce wani wai ko dukkan zuciya ya sanya wai mutane sai haɗuwa suke yau taron balma wannan yawa to da ka yan maulidi yana so ya nuna musu cewa su daina ruduwa da yawansu inda yawa ake gane gaskiya to lalle da taron yan kwallo to daga nan za a gane cewa eh to can alkhairi yake taron da ake na bal Allah ya da shi in ka ce kuma shi taron da ai dama Allah bai ce ayi ba shi kuma wannan Allah ya ce ayi to ka ɗauki taron shi Ibrahim maulidin shi Ibrahim radiyallahu anhu wannan muke magana da shi duk taron maulidin manzon Allah da ake ba taɓa taron maulidin annabi wanda ya kai taron maulidin shi Ibrahim ya yadda cewa duk taron maulidin da ake na annabi ba a taɓa taron maulidin da ya kai taron shi Ibrahim ba amma bari mu sake dan dawo da shi kuɗin kaci ko aikin ne Allah bai yarda da shi ba bala wani ya zo ya ce wani wai ko dukkan zuciya ya sanya wai mutane sai haduwa suke yo taron bal ma wannan yawa taron da ake na bal Allah ya yarda da shi in ka ce kuma shi taron bal ai ma Allah bai ce ayi ba shi wannan Allah ya ce ayi to ka ɗauki taron shi Ibrahim mai shi Ibrahim radiyallahu anhu wannan wanda muke magana da shi duk taron maulidin manzo Allah da ake ba taɓa taron maulidin annabi wanda ya kai taron maulidin shi Ibrahim da bakin dan dariƙa taron da ake yi wajen maulidin shehu ibrahim ya fi taron da ake wajen maulidin manzan Allah dan Allah idan da kaunar annabin da ake da gaske ne da maulidin shehu ibrahim da na annabi in za a ne ya kamata a cika hmm? wannan na bashi mutane ne za su yi hukunci eh bana mu sake dawo da shi kaɗan mutane su ji abin da ya faɗa. Kaci ko aikin ne Allah bai yarda da shi ba. Bana wani ya zo ya ce wani wai ko dukkan zuciya ya sanya wai mutane sai haɗuwa suke. Yo taron bal ma wannan yawa. Taron da ake na bal Allah ya yarda da shi. In ka ce kuma shi taron bal ai dama Allah bai ce ayi ba shi kuma wannan Allah ya ce ayi. To ka ɗauki taron shi Ibrahim maulidin shi Ibrahim radiyallahu anhu wannan da muke magana da shi. Duk taron maulidin manzon Allah da ake ba taɓa taron maulidin Annabi wanda ya kai taron maulidin shi Ibrahim. Duk taron maulidin da ake yi ba a taɓa taron maulidi da sunan manzan Allah da ya kai taron maulidin shi Ibrahim ba ma'ana da maulidin annabi da maulidin shi Ibrahim wanne fi tara mutane maulidin shi Ibrahim ya fi tara mutane sama da maulidin manzan Allah Allah ya kiyaye bari mu ci gaba da ni in kuma takamai mutum ɗarika ni a nan garin na wuce wani mutum ne kuke ɗarika to yanzu zai faɗa asalinsa dangane da ɗarika tunda ya ji a ko'in da suke cewa in izala ne suka ɗauki nauyinsa ba yan izala ne ko kwangila aka bashi ko kuma a'a ubansa ma ya ga jikin annabi bari mu ji wani ya zo yana ta maganganu to kai da ke wannan maganan ma kai kai da kai kakanka ko ɗariƙan ma ban yi ba ka tambaya ka je ni wane ne kakana ubana muƙaddamin ne ɗan ɗariƙa malam iyal baban shi malam muƙaddamin ka ne baban shi malam abdullahi ɗan ka ne baban shi malam ahmad ɗan ka ne baban shi ya giju baban shi a wannan um, gijori dan ɗariƙa ne ga baban shi kuri dan ɗariƙa ne baban shi gijori dan ɗariƙa ne dukka duka gani dukkan sunan babu wani kwafsa da yan ɗariƙa ne in ka dawo wajen mahaifiyata yan malam falalu darma ce malam falalu darma dan ɗariƙa tijjaniya ne baban shi malam muhammad dan gida waliyi ne kashifi dan ɗariƙa tijjaniya ne baban shi malam abubakar bakogayi waliyi ne dan ɗariƙa ne an ce ƙadiriya yau sun ce tijjaniya yi ba ka wata kissa ka je ka bincika shi ibrahim ya bi wannan katsina gidan allah zai ba da kissa za ku ji shi iyayen nasa ma ina suka samo ɗariƙa gidan shar isa kene da ya bu malam abdurrahman gurbi da shi aka ji allah ƙara mai lafiya sun je da malam falalu an aiko mashi ibrahim ya zo ya je ya same shi a gidan allah ya shi alhaji isa kene aka ce eh, malam falal ya shiga malam falal ya je ya shiga iska shi ibrahim bisa gado malam abdurrahman gurbi da shi aka shiga da ya shiga suka gaisa suka yi magana shi ibrahim ya ce zai mai jaridin dariƙa ya ce a shi bai buƙata ya mai jaridin dariƙa da ya bu malam abdurrahman suka tambaye me yasa bai buƙaci dariƙa bai ce abin da ya sa wannan bawan Allah ya ce waliyin Allah ne ya ce kuma akwai abin da Allah ke ni da shi abin da shi malam falal ya ce wannan yaron saboda ya girme shi yana da lokacin ina ganin baban wannan ne ko kakansa ne yana iya kallon shi Ibrahim ya ce masa wannan yaron saboda ya girma in Ya wadda take kusan shekarun shi Ibrahim shi malam falalu ya ce waliyin Allah ne akwai alkhairin da Allah ke nuni da shi ya ce amma abin da ya sa shi ba wanda zai mai tajaridi saboda bisa mimbarin manzan Allah shi a aljanna aka ba shi ɗarika. To kun ji saboda shi a bisa mimbarin manzan Allah a aljanna ina ganin yana nufin rauda. a nan aka ba shi aljanna tun ma kafin shi ibrahim ya zai ce zai mai tasdidin dariƙa to wannan daga wannan gidan ya fito shine kuma yake cewa su gyara shi suke kullawa shari yanzu bari ku a aljanna bisa mimbarin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam jika sha mata jani ya hau ya bashi dariƙa hannu da hannu shi yasa ya ce to duk ba wata dariƙa da zai canza bayan wannan bisa mimbari kai kakanka bisa mimbarin manzo Allah aka bashi dariƙa a aljanna aka ba kakanka dariƙa Ka kun wannan shi a bisa bambarin manzon Allah aka ba kakan shi dariƙa sannan a aljanna aka ba kakan shi dariƙa shi wannan saboda ka ba wani wanda zai mai wani dariƙa amma kuma fa tare da haka fa wannan kalaman da yana cewa a gyara sai da suka ce uban shi ma sun gano ya gaji kin annabi daga uban shi dan ka gane duk da ka saba da su ba wani sharri ko kadafi da za su yi ma sai su ce maka kawai makiyin annabi ya ma wata magana ɗarika kuma duk abin da kake tunanin ka san yin ɗarika ni baka yi nasarar ɗarika ba kuma don Allah dan annabi duk wanda ke magana ɗarika ko wani maganar maulidin da Allah ina san in dai hujja ce a ilmanci ina sauraron shi ya zo ya kawo hujjoji irin wannan ba rutan banza ba don an ce a gyara amma nan malam makari ya magana ga magana da malam makari hidi kan maganar maulidin ke kan maganar maulidi amma da yake su eh, eh, da yake su ba mutane ba Allah ake ma ba aka yi shuru ba wanda ya ce ƙara ya hidi ya ce maulidin nan Allah ne eh. ta zo ta takura da maza to kaga bin munasaba a wajen taron maulidi a ce mata su zo su kwana da maza a cakuɗe wajen taron maulidi inda a masallaci ma an ce kar a yi eh, na ga kuma wajen taron maulidi so da ga dole mu fahimci waɗannan abubuwan mu tsabtace tarurrukan mu daga cakuɗan maza da mata kamar yadda shi to shi ma da yana limamin abuja shi sa ba za ku yi faɗa mai ba ku ce ya ce kaza ya ce kaza to ni ma ba ra'ayi ba ne ba ba ra'ayi ba ne ba wannan magana abin da aka hidi abin da Allah ya hidi abin da annabi ya hidi ne sallallahu alaihi wasallam abin da shehu ibrahim ya hidi kenan saboda ka yan uwa mu kama dariƙa mu kama maulidi dare da kundi da haka yanzu ya rage wa mai saurare ya makansa kiyamun laili ya hada haddata nahari yawa kuna gani dai so yanzu wannan abin da yake kalubalanta kamar kiɗa ne da ya shigo harkar ku kuna ganin ana iya raba ɗariƙu da kiɗa yanzu sannan wannan abin da ya shigo da sunan molidi da zagaye da yin wasu abubuwa na raye-raye da kaɗe-kaɗe kuna ganin ana iya raba shi da molidi ƙalubalen ku yanzu kun dai ji a gurin shi in akwai wannan to molidin haramun ne to sai mu dawo mu kalli waƙi in yanzu shin ana iya raba maulidi da waɗannan sharholele yanzu ko ba su rabuwa wannan shine yanzu babban ƙalubalen ka kana kallo za ka gane cewa bakon abu aka shigo mana da shi addini aka ce namu ne kuma ba namu ba ne. kayan aro ne wallahi so kuma yawa da kaya masu shi yawa san annabi bai da alaka da waɗannan abubuwan Allah ta'ala ya ƙara mana san manzon Allah zan tsaya a nan uwa